difangila albushir babban da ya zo mana kenan 2020 ran 24 da watan janvier da aka yi overture discours din da prime minister yayi discours din da governor ya da discours din da president na committee yayi duka sun mana alƙawari cewa duk aikin da zamu iya yi namu ne za a bamu kenan in an hudda manyan ayyuka aka ce na aeroport da hanyoyin nan aka ce duka aiki wanda za a yi cikin abin nan mu yan kasuwanmu mu na jiha za a bama to kuma wani ba karamin amfani bane zai zo mana abu ɗaya ne muka ce kenan ya kamata a nan wurin gwamnati ya dan kama mana to nan ne inda kaman tallafin ya zamanto wai a'a dan me ba aika a'a mu matsalan mu da yake mun sha gwagwarmaya mun sha wahala kenan a kama mana a ba mu kenan dan tallafi wanda za mu samu mu hada da namu mu ma mu yi Shin 'yan kwangilar Nadifa za su iya taka rawar gani don a cimma gurin da aka sama gaba a game da ayyukan Nadifa Ngila? Yanzu cikin Difa kasuwanci na ce kasuwanci bai yayi. Da muka je ma'aikatan mpo mun je mun bincika mun gani kamar nif nif nif takarda mai ba da shaida cewa gwamnati ya san da aikace ake da dubu da tamanin da takwas a ciki muka ce kusan ɗari biyar da wurin hamsin duka ba su aiki. Jarin su ya karye. kenan ai duk inda rabi 'yan kasuwa sun haɗi ai harkokin ba su ta kenan. Ta kaka ne 'yan kwangilan na jihar Difa za su samu yarda da amincewar hukumomi da kuma kwamitin tsare-tsaren ayyukan na gila. Kamata a ce gwamnati ya kalle mu da idon basira da saboda a kawo mana tallafi mu samu mu tashi ya zamanto wannan yakin nan da ake yi na Boko Haram da in an daga tattalin arzikin jiha insha Allah shi ne babban magani eh, a ba mu dama mu ma mu gwada kuzari mu dole kowane kasa in yana so ya tashi ya kamata ya kama ma 'yan kasuwan shi su tashi amma kullum in kasashen waje za su zo su mana yaushe mu za mu tashi kenan mu ma a kama mana mu yi karhi gobe don saboda mu ma mu huto mu ce mu entrepreneur Nigeria ne za mu yi aiki